Kunni saboda malanta da ya taimake ni in zo in karatu amma na yadda ni dan talaka ne don haka na je har talla na yi a kaina ba irin abin da ban yi ba wanda na san allah ya halatta min don in samu kaiwa zuwa ga haka na haka ku kwantar da hankalinku ba wanda zai taimake ku na fatan kun gane wannan to barkaci. in ta yi daga-daga na kurya shaka shaka shi bari mu faɗa maka wannan sirri na ne na cikin gidanmu kwanaki wasu kanne na guda hudu suka taso mahaifina a gaba suka zo suka ce su suna ganin a matsayin ni dan uwansu na yi kuɗi ya kamata yanzu a ce suna barkewa suna watayawa suna boris da wasu motoci haka sai na ce musu a ni ba mai kuɗi ba ne sai na ce ai ga wanda ya haife ni nan shi ya haife ku suka ce kwarai na ce tarbiyya ta yayi na ce wannan tarbiyyar da ya mini a matsayin ni dan shi na fari manufarta shine lokacin da ya gaza na taso ni kuma in yi tarbiyyar ku jama'a wannan ta kama ne nake faɗi sirri na ne na cikin gidanmu nake faɗi don kowa ya shiga taitayin shi ba wanda zai taimake ka kai zaka taimaki kanka a hannun Allah ya yi tarbiyya ta ne ni kuma in yi tarbiyyar ku haka daidai lokacin da kuka taso shi kuma ya fara gazawa sai na tara ku da ike ba uwa ɗaya muka fito ba na ce iyayenku su bani goyon baya in samu cikakken iko a kanku in sa ku yi karatu ku shiga harkoki sai aka ce a'a kada a matsa muku arziki na allah ne ba sai an yi karatu ake arziki ba to ni kuma a wurina karatu shine ginshikin ba ma arziki ba har aljanna a wurina ni karatu shine ginshiki don haka cewar kar a matsa muku to kun ga yanzu idan na ce zan tirsasa ku karatu to zan samu matsala da ku zan samu da iyayenku mata zan samu da ubana na haka sai na ja gefe guda sai na sa muku ido yanzu kuna ce na yi kuɗi na yadda na yi kuɗi amma su kuɗin na yi su ne ta sababin karatu da ikon Allah ko kuma kun yin karatun amma kuma kuna son ku ci kuɗin karatu to me kuke tunanin na mutu za su ƙare ke amma ba ku ganin da kun yi karatu ko kuna samu ni ina samu da yafi to aje wannan akwai wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya tun uwar tamu tana da rai sai kuka sai na ji ana zagi na a gari wai na ki ɗaukan shi in kai shi wurin manya su taimake shi wallahi talaka ka kwantar da hankalinka kamar yadda na gaya muku ɗazu ku ɗauki misalin a kaina ni yanzu na shiga cikin manyan ba wani taimako da manya suke wallahi wallahi ka kwantar da hankalinka extortin rayuwarka za su exploiting rayuwarka za su kawai za su matsi rayuwarka ne kamar yadda ake matsar man gyada jikin tunkuza ba wani babba da zai taimake ka amma kai za ka taimaki kanka sannan sai taimaka maka ku ji wannan da kyau aina kin ɗauke shi in kai wurin manya a taimake shi ran nan sai ita mahaifiyata sai ta faɗi maganar sai na ce a'a in dai manya ne ni na san na san manya amma ni duk manyan da na sani mu'amala muke ta kasuwanci ko kuma ta abota amma mu'amalar wani babba ya ɗauki kuɗi ya bani ba wani babba da yake ɗaukan kuɗi yake bani amma na haɗu da kai sai na ji kai ga inda kake to ni kuma sai in san wace harka zan bullo da ita ta kasuwanci wadda zan ci moriya a ƙarƙashin ka. haka nake yi so iya abotar da manya kenan amma kuma suna sakin jiki ne da ni ganin karatun bokon da suke da shi ina da shi kai kayi karatun boko ka ƙi yin karatun a ah, to ai da an kai shi in na ce kanina ne za a ɗauki na ce shirya muka tafi abuja kun ga wannan na gaya muku ne dan kusan suwaye manyan kuma dan kusan ba wanda zai taimake ka sai na ɗauke shi lokacin na kai shi wurin wani wanda yake famanan sakatare ne ma'ana a ma'aikata ina tsammani daga minista sai famanan sakatare kuma ma shi na dindindin ne minista ko yau zai iya tafiya shi ko wannan ma'aikacin gwamnati sai na ce mishi yalla ya ce eh wannan ka gan shi eh to kanina ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya na zo ne ka taimake shi sai ce haba malam ya ce mutane nawa ka turo nan na taimake su na ɗauke su aiki ya ce har karya yaro ya zo ya yi da sunan ka na amma ka goyi bayan shi kuma aka taimake shi ya ce balle kanin ka ina takardun makarantar shi akwai randa na je wurin shi ba na manta wannan ranar na je ya ce ba zai ga kowa ba sai ni ina